a gurguje dai malam uban kaya da ke hancin ko in ce uban kaya wanka wa uwatar mari ta zabga da gudu ta zura. Allah ta wa barkatu da fatan jama'a mun yi juma'a lafiya. A malam bafa hotoro ka ji tsoron Allah. Ka ji tsoron Allah. Wato kai yanzu ka ɗauki kai ma ka zama mara kunya ka zama mai fatawa irin ta irin ta malam Idris dutsen tanshi. Wato kai ga ka mara kunya. kana saudiya kana kafirta mutane sai ka ce addinin nan na ubanka ne sai ka ce addinin nan a gidan gidanku aka kirkire shi mutane sun mutu kana ce musu gwanda yan luwaɗi da saboda kai ma ɗan luwaɗin ne mutane sun mutu ka ce wai gwanda mazinata da su kai saboda kai ma ɗan zina ne mara mutunci wanda baka san darajar mutane ba ya za a yi musulmi ya mutu kawai saboda suna maulidi kawai ka zo ka ringa ta su kana ce musu yan luwaɗi wanda yan luwaɗi da abin da suke yi da wace wani wani wani wani irin tunani ne wani irin jahilci ne gaskiya fi sabilillah yan hoturu yan hoturu wannan malamin ko kuma in ce jama'ar Kano ya kamata mu san cewa wannan ba malami ba ne. wannan ba malami ba ne. kanawa ya kamata hukumar malamai ta dakatar da wannan domin ba shi da ba shi da mana maganarsa ba ta fitowa mai kai wajen mara kunya wajen sai sai yi fatawa irin ta Dr. Idris to ƙarya kake ƙarya kake shi kansa Dr. Idris in koda a Kano yake billahi la ilaha illa huwa sai mun goge mai hadda Muna rashin kunya ne ka ringa cewa gwanda yan luwaɗi da wanda suka wanda wanda bam ya sako su gwanda mutum yana luwaɗi da irin wannan mutuwar inna da lahi gaskiya gaskiya babba hoto hotoro ka da mutunci baka san mutunci ba wallahi tallahi kuma bari gwamnati ku ɗauki mataki a kai irin irin wannan malaman masu neman su da zaune tsaye irin irin wa'annan malaman ba malaman arziki ne. irin irin wa'annan malaman malamai ne masu son fitina ai ba haka annabi ya koyar ba ai ba irin wannan hayaniyar ce za ta sa wanda ba su gane ba su gane haka ake fatawar kana fatawa kake idan ka jawo mutane ko ka fatawa kake idan ka kori mutane daga addini addinin nan fa ba naka bane ba fa na gidanku bane ba fa na uwarka bane ba fa na ubanka bane kuma wannan mutanen da suka mutu ba shawara za a yi da kai ba wuta za a kai su ko aljanna ba ka da wani wannan kai ma lalube kake yi duk wannan karatun da kake kai ma lalube kake yi baka san makomarka ba baka san karshen ka ba ka je saudiya kana ta zagin mutane kana ta nuna musu wani wani wani zuwanka saudiya shine zai sa mu san cewa kai mutum ne na Allah wani ai kuskure ne ka ringa aibata mutanen da suka in baka yi musu addu'a ba ina ruwanka ina ruwanka bayan Allah sama da mutum ɗari su rasu a jefa musu bam su rasu sannan ka zo kana zagin su kana aibata su saboda you are very very stupid baka da mana to bari mu gaya ma wallahi wallahi malaman Kano ku ɗauki mataki akan wannan tsinannen malamin wanda ake kira babba hotoro kai dai babba hotoro mugun tsinanne ne kai Allah ya tsine ma Allah ya isa tsakanin mu da kai da ma aka ce a Kano kake wallahi haka ake mallanta, mutane su a jefa musu bam ka ringa cewa wai mutuwar su gwanda mutum yana luwaɗi da irin wannan mutuwar inna lillahi to kai ne kana luwaɗi zaka irin wannan mutuwar bijai annabi Muhammadu in Allah ya yarda kai ne zaka yi irin wannan mutuwar ta wulakanci kai ne kana kan wani namijin kana kan wani yaron Allah zai ɗauki ranka sai mu sai a lahira a bambanci za a bambance gwanda Tsinan ne kawai wanda baka da mana haka ake jagaliya a malamai ma akwai dan jagaliya ce wannan ai jagaliyanci ne wannan ai ba wa'azi bane wannan ai ba fadakarwa bane wannan ai wulakanci ne wannan wulakanci wannan ba aqida bace wannan wannan ba fadakarwa bace eh wannan ba aqida bace akan maulidi kawai ka ringa fadan irin wannan maganganun maulidi fa kawai suke suke ce wai gwanda dan luwadi da dan maulidi eh to gwanda billahi allazi la ilaha illa huwa iri irin ku iri irin ku ni Ibrahim Sina na fa billahi allazi la ilaha illa huwa gwanda kafiri da iri irin ka tunda shi kafiri da mun can bai sani ba wallahi gwanda kafiri da iri irin ka kuma wallahi za mu nuna ma malaman Kano kafa ku sake haifan mana da mai tatsi ne malaman Kano hukumar Kano ku tashi tsaye wannan malamin ya kamata a kwace sa na wa'azi bai cancanci wa'azi ba malam idris din da kuke kwaikwaya wani irin tsiniwa ce baka mai ba saboda yana baka kuɗi yanzu yana baka kuɗi shine zaka goyi bayansa saboda kai ba dan Allah kake abinka ba da da kake tsine mar da ya jawo ka jiki da yake yana dan yafa ma yan wasu yan kuɗaɗe shine yanzu kai yanzu kai ka gomu ka goyi bayansa saboda kawai kai ga ka mara kunya to ko shi malam idris din bai faɗi irin wannan maganganun da ka faɗa ba kai ga mara kunya kai baka tsoro to ƙarya kake matsoraci ne kai wallahi da an kama ka hakuri kake bayarwa wallahi matsoraci ne kai ko ni na ritsa ka wallahi sai ka tsorata shashashen banza shashashen wofi wanda bai san bai san Allah ba bai san annabi Muhammadu ba matsiyaci ka zo kawai kana zagin mutane kana cewa wai gwanda mutum ya mutu a kan to mu ba ma fatan mu mutu muna alwadin gwanda mu mutum muna muna maulidin in kai kuma da bukatar ka haka ne Allah ya kashe ka kana luwaɗin dan iska Allah ya tsine ma albarka babba hotoro in Allah yadda ba za ka gama da duniya lafiya ba mutane su mutu a jefa musu bam ka zo kana zagin su kana tsine musu to ai daɗin abin ma da rashin lafiya da mutuwa ba a yi musu dariya tana kan kowa kai ma baka san karshen ka ba makiyan ka ma wanda baya addinin ko in ya mutu ba ba za ka mai dariya ba dan kai ma baka san karshen ka ba ba shawara za a yi da kai ban za a dauki ranka su ma ba shawara aka yi da su ba aka dauki ransu Tsinan ne irin ka to za mu gani Allah ka sa mu kyakkyawan karshe kai kuma da kake magana gwandan dan luwadi da su to kai Allah ya kashe ka kana luwadin sai mu ga gwandan kana kiran kanka malami baka san darajar kanka ba Tsinan ne la'anan ne. Allah ya tarwada nufinka Allah karka ba shi ikon da zai zo wannan mutumin ya zauna a Kano yana mana irin wannan fatawar kana jan ƙananan yara kana lalata su ka zo Saudiya kana ta zazzagin mutane kai dai wallahi tallahi wallahi makiri ne Allah ya tsine ma mutane su rasu mutane su mutu amma babba hotoro da yake kai to Allah mun gode ma addinin Allah baya shawara da kowa addinin Allah ba naka bane ba na Dr. Idris Dutsen Tanshi bane da yake koya ma irin wannan rashin ladabin dan na san duk fatawarsa kake dauka irin wannan sa kake dauka shi ma kwanan nan wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa sai ya daina wannan wannan wannan wannan tunda mu ba mu ba kafirai bane tunda mun yarda da kalmar shahada kawo ku mun fi karfin a ci mutuncin mu wallahi tunda mu ma mun mu muna kilemin musulmai ne Allah ka ƙara mana son annabi Muhammad a zuci ƙarshen mu sallallahu alaihi wasallama Allah ka bambanta sai kaunar sayyidina rasulullahi ku kuma irin ku Allah ya sa ku gane in masu ganewa ne irin ku babba hotoro da kai da da kai da oganka irin ku irin ku babba hotoro da kai da oganka da Idris dutsen tanshi Allah ya sa ku gane in masu ga in ba masu ganewa bane Allah ya nisanta mu da ku Allah ka nisanta mu da ku jairai makirai masu wanda ba sa ƙaunar zaman lafiya a yan uwa a nan nake cewa a yi juma'a lafiya Allah ka samu dace A nan nake cewa yan uwa Allah ka tashe mu cikin koshin lafiya Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyau wa'annan wa'annan bayan Allah da suka rasu Allah ka saka Allah ka saka su a gidan aljanna Allah ka gafarta musu Allah ka sada su da wanda suke so a zuciyarsu wanda suke suna maulidi suna ambatar su aka kashe su sayyidina rasulullahi Allah ka sada su da shi Allah muna godiya da ka kamo wannan Allah ka wa'annan mutanen masu irin wannan mugun nufi Allah ka cire mana su daga cikin zuri'an dan alfarma annabi da fatan masoya annabi Allah ka kara mana san annabi Allah ka sa mu yi karshe mai kyau Allah ka shiri bayan mu koda bayan ba mana Allah ka ban mu da sayyidina rasulullahi Allah ka ban mu da san annabi Muhammadu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 akan wannan babbar musiba da ta afka ma 'yan uwanmu musulmai masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a jihar Kaduna na wato arewacin mu ta Najeriya. Wannan musiba musiba ce mai ta da hankali wanda za ta sanya mutum ya ma rasa me zai ce saboda damuwa in ta yawa akan rasa me za a iya faɗi. farkon abin da za mu iya cewa a matsayinmu na musulmai muna da cikakken itikadin cewa babu wanda zai mutu sai kwanan shi ya ƙare kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ke cewa lanta muta nafsun hatta tastawfiya ajala babu wata rai da mutuwa zai riske ta face sai lokacin mutuwan nata yayi to tabbas waɗannan bayan Allah da Allah ya karɓi rayuwansu lokacin mutuwan nasu ne ya yi muna fatan Allah ya gafarta musu Allah ya sanya abun da suka taru saboda shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam soyayyar manzan Allah da ya tara su kuma ya karɓi rayuwansu a cikin wannan soyayyar ya sa wannan soyayyar ya zama musu ceto ya zama musu sanadiyyan samun rahamar Ubangiji kuma ya zama gatan zuru'ar da suka bari waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya sannan kuma game da gwamnatinmu na Najeriya duk saƙon da ya kamata a isar musu manyan malamanmu da shehannanmu sun isa. abin da nake so in yi ƙari a kai kawai shi ne duk wani wanda yake da alhakin ɗaukan mataki akan wannan matsalar ya sani cewa idan ya bari wannan abin ya tafi a banza to ba wai sai a gobe kiyama ba tun a nan duniya Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ɗanɗana masa abin da sauran mutane suka ɗanɗana kamar yadda jinin wasu ya tafi a banza yana gani zai iya ɗaukan mataki akwai alhakin ɗaukan mataki a kansa bai ɗauka ba so wata rana shi ma sai jininsa ya tafi a banza ko jinin wani makusancinsa ya tafi a banza wannan abubuwan da suke faruwa a ƙasar sun yi yawa wanda muna bibiyan labaran duniya muna bibiyan duniya babu inda waɗannan abubuwan suke faruwa in ba a ƙasar mu ta Najeriya ba yanzu bala'o'i da yaƙe-yaƙen da ƙasar mu ke fama da shi na 'yan boko haram da 'yan kidnafin da sauransu idan za mu sa su a sikeli mu auna su da bala'o'in da ƙasar iraki ta fama da su ko take fama da su da bala'o'in da ƙasar Yaman ta yi fama da su ko ta ke fama da su, da Suriya ta yi fama da su da take fama da su duk sun wuce na Najeriya. Amma duk a wannan ƙasashen ba mu ji cewa wai sojojin ƙasan sun yi kuskuren za su kai hari ga 'yan wato 'yan ta'adda na ƙasashensu sun yi kuskure sun kai ma 'yan ƙasa waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Ana wannan kuskuren ba mu ji ya faru a kowace ƙasa da ƙasashen nan da suka fi mu tashin hankali suka fi mu shiga ƙaƙanikaye ba. A ce sai a ƙasar mu wannan abun zai rinka faruwa kuma ba shi ne na farko ba ya faru sama da ɗaya. Kuma abin takaici irin wannan abun idan ya faru a kowane ƙasa daga cikin ƙasashen duniya cikin awa goma sai ka ga ƙasar ga baki ɗaya ta fara ɗaukan mataki. Yanzu wannan abun da faruwansa zuwa yanzu kusan an samu kusan awa arba'in da takwas, har yanzu ba mu ji wani cikakken mataki da zai nuna mana cewa gwamnati da gaske take ba. Ma'ana alal aƙal mu ji cewa sojojin da suka jagoranci kai wannan farmakin da aka ba shi sunan kuskure an ɗauki matakin dakatarwa a kansu an dakatar da su har sai an gama bincike wanda ya ba su umarnin da wanda ya kawo rahoton da shugaban sojojin yankin da abin ya faru inda a irin wayannan kasashen ne na duniya wallahi wannan zaka iya tsintan cewa shugaban sojojin Najeriya ma kujerarsa ta yi rawa an dakatar da shi sai an yi bincike akan wannan abin da ya faru amma har yanzu ba mu ji komai ba ba a ɗauki komai ba hasali ma mu ga mataimakin shugaban ƙasar Najeriya ya je wurin da wurin ya je wurin da abin ya faru ko gwamnan jihar Kaduna ko wasu manya mu ga sun nuna cewa abin da gaske suke amma abu ya ƙare a social media sai dai wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan abu ne kullum da yake nuna mana cewa jinin 'yan najeriya musamman 'yan arewa bai zama komai ba ya zama abun ko'in kula wanda idan an zubar da shi babu wani abu da ake iya ɗauka a kai muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala dukkanin wanda yake da hannu akan faruwan waɗannan abubuwan allah ya mana maganinsa Allah ya mana maganinsa dukkanin waɗanda suke da hannu a wajen faruwan waɗannan abubuwa na yau da gobe da jibi da kuma waɗanda ‘yan abun ya faru suna da daman su ɗauki mataki ba sa ɗauka Allah ya mana maganin su ya rabbal alamin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa sallallahu ala nabiyil karim akwai tambayoyi da ya kamata kowa ya sani kuma ya nemi amsar su na farko me yasa duk abin da yake faruwa mafi yawanci yafi faruwa a arewa a yankunan mai dalili da kowa ya je tambaye kan shi mai dalili ko kuwa mun dai tabbatar da cewa wannan abun yau na a jefa bam a kashe mutum don yanzu abin da ake magana adadin wanda suka mutu ya kai mutum wajen 120 da wani abu ba to yanzu ka kaddara a ce maka da Lagos ne aka je aka jefa bomb din nan eh me yasa wannan abin ya fi faruwa a yankunan mu wannan ita ce tambaya ta farko da kowa ya kamata ya tambayi kansa na biyu me yasa kuma a yankunan nan namu wannan abin ya fi faruwa akan al'ummar da take musulma ce yau ku kaddara da a arewa abin nan ya faru dan Allah da a ce kristoci ne aka je aka jefa mabam din nan a coci aka kashe mutum wannan adadin dan Allah kuna ganin yanzu ba Najeriya a manyan Najeriya duk wanda baka yi tsammani kasashen duniya sai sun shigo sai sun ce abu kadan abun ba muna so mu ware bane a dan abincin da muka yi hatta kiristocin da ake da alaka da su a gurin da musulmi ta zaman lafiya ‘ya'yansa sun je gurin tunda ka san shi yaro wani lokaci ba ruwansa da maganan addini in kana rayuwa da wanda ba musulmi ba a guri kamar yadda ɗanka in ya ga suna wani abu yana iya zuwa ci ya kallo su ma akwai ‘ya'yansa sun zo kallo abin ya ritsa da su an kashe so ko da mutum bai kowane addini wannan irin nau'in kisan Allah bai yadda a yi wa ɗan adam shi ba babu kowane irin dalili abu na uku shin rashin ƙwarewa ne eh rashin ƙwarewar aiki ne ko ganganci ne ko kuma ana yaƙar yankin nan ne wanne ne daga ciki rashin ƙwarewa ne rashin kayan aiki ne ko ko a'a akwai wani abu da aka shirya na yaƙar yankin nan ne da al'ummar yasa ake mata irin wannan kisa a wannan tambaya ne da kowa ya kamata ya tambaye kan shi abu na hudu shin wani mataki ake ɗau wani irin bincike ake domin sanin gaskiyar me ke janyo faruwar haka wani irin bincike ake na farko gwamnati da wuya ta yadda ta ce za ta biya diya saboda ta san in ta buɗe makanta biya diyan mutanen nan ta duk wanda aka yi a baya su ma za su taso su ce suna neman wa babban matsalar da muke fama da ita shine ƙarya da yaudara ya yawa cikin al'amuran kana iya ganin babban mutum cikin riga da malam malin wala ka ɗauka mutum ne a shira ne? zai zo ya tare yan jaridu ya yi magana ya tafi kuma na rantse da Allah bai jin kunyar ƙarya ya faɗi magana nan gaba duniya ta gane ƙarya ya faɗa ba wani abu bane a gurin shi to tunda sun ce za su biya diya to kenan sannan wannan kenan shin abu na gaba shin ana biyan diyar rayukan waɗanda iftila'in nan ya shafa ana biyan diya saboda ai ba nan kaɗai ya fara faruwa ba mun kawo muku ya faru a wasu guraren sannan ku gane ba fa na jami'an tsaro ba ne kaɗai wannan yadda kuka ga wannan abin ya faru ‘yan sa kai ma suna gangancin kashe wanda bai kamata a kashe ba kuma bincike ya zo ya tabbatar da cewa wannan da aka kashe ya bai cancanta a yi mai ba a kashe shi da wanda ‘yan sa kai ke kashewa da irin wannan wanda jami'an tsaro suka yi shin idan an yi ana biyan diya in ba a biyan diya me yasa ba a biyan diya wannan kenan na gaba me yasa ba hukunta sojoji wanda aka ce ko jami'an tsaro an same su da irin wannan matsalar a yanzu dai an yadda an yi barna ko? kuma hanna ga shi wane ne ko lagwaja ne ko to yana cewa yana neman afuwar 'yan Najeriya ba maganar afuwar 'yan Najeriya ba tunda wannan abun ba shi bane na farko ya sha faruwa shin wani mataki ake ɗauka wajen hukunta wanda suka yi wannan ko ko shike nan idan abin ya faru sai dai a ce ana neman afuwa ko a fito a ce Allah wadai an yi Allah wadai da abin da ya faru ba wanda ake hukuntawa ko koya